ka musu tambaya ne ko da na sati ɗaya na wata ɗaya ka gani ma na samun huta wai wani wani wani malam ana ce masa malam umar ba sakwace da mai magana wata biyu bai zo wuri na bai zo ya same ni ya ce ah Allah sarki ma da haka haƙi ba saboda kwana wata biyu ban zo ba saboda duk kullun na zo na fitinan ka haka rani saboda ni to ka yi haƙuri na dawo <laughs> kai فالإسلام يقوم في الحقوق على مبدأ العدل musulunci yana tsayawa ne a haƙoƙi akan dokan adalci duk wani haƙƙi abin da yake magana gaskiya la ala mabda'il musawati ba daidaituwa ba don ba daidai ake ba wa fi bayanil waƙi ya ƙoma alama huwal haƙo amma yana tsayawa da abin da shi gaskiya ne fi wa ka hali. la ala tasawiyati mutulaka walau kana alwaqi'u inda abin da ke akwai mutafadilan fala yumkinu an yusawi an-naqisa al ai ba yadda za a yi na kasashe daidai da cikakke ولا أن يستوي الحق والباطل ولا العالم والجاهل بفضل ولا يمكن أن يتساوى الذهب والقصدير قصدير أنا أشياء كرفي لبكين كرفي ولا المسك والجير turare ba ya miski ba ya daidai da anin penti wala zulumatu wala nur wala zillu wala haru wala tayyib wal khabith ba sa daidai wala al-ahya wala al-amwat ولا الذي آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وعملوا السيئات والعدل هو إعطاء كل ذي حق بمقدار حقه أما المساواة فقد تقتضي إعطاء ذي الحق aksara min حقه in aka ce za a yi daidai to dole za a ba da haƙƙi wa wani sama da haƙƙinsa wa in ƙasa haƙƙi an haƙƙihi yanzu haka kawo abinci nan abin da za mu ci sai eh dai mashkilan eh, akwai wani sirri <laughs> wani ya tsoho bai iya cin abinci amma yanzu a kawo abinci aka ce za a ce daidai daidai da daidai aka ga wani dole zai shodi to haka to sai dai in irin na gida dai amma dole wani sai ya ce oban oh, kan na wani wa haka جور وظلم ومخالفة للمبدأ العدل إلا إياك